nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna tare da bakon namu ambassador bashir yuguda karamin ministan kuɗi na tarayyar najeriya makon jiya ya musanta batun durƙushewar tattalin arzikin najeriya kana ya ci gaba da yin bayanai akan abubuwan da ma'aikatarsa ke yi na ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Yau, Fira ta ci gaba da inda wakiliyarmu Maidina Dauda ta ce. Muna ce kun kwashe kuɗin kun yi kamfe da su ne. Kamfen inda gida shugaban ƙasa ke yi kamfen ne na fito ka gaya ma abin da kai a Najeriya. Shugaban ƙasa ba inda za a ce ya zo nan ma'aikatar kuɗi ya ce mu bashi kuɗi saboda kamfen. Shugaban ƙasa ya zo ya tara duniya ya ce zai shiga wannan takara yana cikinta amma yana neman gudunmuwa kuma aka tara mashi mai taro mai sisi ko muna nan muna yi kai bayanin ana samar da ayyuka amma abin da zai ɗaure wa mutane kai shine a zahiri ana fama da talauci a ƙasa me yasa biyun ba sa tafiya tare to madalla wato duk duniya inda duk shugaba yake babban matsalar ta ita ce ba isassun ayyuka da za a ba 'yan ƙasa daidai girman ƙasa daidai matsalar ta yanzu misali na yi jakadan najeriya a inda aka yi sani da dubai yawan su bai kai miliyan ɗaya ba sannan suna ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arziki kuma arziki ƙasa gashi ana gani ga gidaje amma 'yan ƙasa ga abubuwa na rayuwa ga kwanciyar hankali sannan ga asusunsu na kota kwana yanzu ya kai tiriliyan ɗaya amma akwai 'yan ƙasarsu ba su da aikin yi ga su a ƙasarsu amma babu aikin yi duk da arzikin nan nasu iyakar yawansu dubu ɗari hudu najeriya waɗanda ke fitowa neman aiki duk shekara miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wato sun lunka dududu mutanen ƙasan katar wurin biyar suna da wannan matsala ina magana don kuma na yi jaka da wannan ƙasar saboda haka najeriya abin da ke faruwa arzikin ƙasa na ƙaruwa masu neman aiki kullum ga sunan ana ganin su kamar ba sa samun aikin amma ba haka ba ne duk duniya ba gwamnati a gwamnatance wadda za ta iya cewa duk mai neman aiki za ta iya shi aiki amma abin da ake yi ko kuma abin da shugaban ƙasa ke yi a yanzu shine masana'antu 'yan kasuwa ya za a taimaka musu su ma su taimaka wurin ɗaukan mutane aiki arziki na ƙaruwa mutane suna gani a ƙasa a shekarar nan mun ɗauki ma'aikata miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma wannan daga national bureau of statistics ne abinda suke yi duk wata hudu ana ɗaukan bayanai daga kowace jiha daga kowane ministry sannan muka samu wannan in yanzu aka hada da ayyukan da ake samu daga jihohi aka hada sannan kamar munan ashwafi wannan kudin da muka samu na rara mun ɗauki mutane 224 tun da muka fara shuwafi banda wannan shuwafi akwai abin da muke kira graduate internship scheme yanzu ni misali a matsayina na minista ina da takardu sun fi tsawona na jama'a da suke neman aiki to idan ban sama masu wannan aiki ba da suke nema a wurare in kana a azare ne in kana a okrika in kana bukuyum ne to sai a nemi kamfani wanda ke wannan inda kake sai ka yi applying wato ka nema kenan through the internet cewa ga irin karatun da ka yi ga irin da kake so aiki to za mu nemi kamfanin da ke wannan kurbaya inda kake sai mu tura takardunka ko mu ce su ɗauke ka aiki aikin nan da za su yi su za su ɗauke ka ne don su koya maka aiki amma mu muke biya muna biyan dubu talatin ga duk wanda ya shiga wannan aiki suna nan suna yi kuma ana gani muna iya ƙoƙarinmu ko bajet din da ya wuce na 2014 wannan magana ce ta to muna samun girman faɗaɗa arziki amma ga matsalan aiki saboda haka muna nan muna kokari kamfuna kuma duk taimakon da gwamnati ke yi na a taimaka masu su ɗauki mutane aiki ana nan ana yi kwana kwana nan shugaban ƙasa ya ware biliyan 220 ya ce a taimaka ma 'yan kasuwa ƙanana don su ma su samu su ƙara girman kamfanin su su kuma su ɗauki wasu ayyuka su ɗauki mutane aiki duk wannan ana yi ne don a taimaka sannan duk wani babban kamfani da yake so ya shigo najeriya ana nuna mashi hanyoyi daban-daban na yadda za a sauƙaƙa ya fara aiki akwai damar da za a baka haraji da ba za ka biya ba sai bayan shekaru kaɗan hudu ko biyar dangane da irin ayyukan da kake idan babu su a najeriya sannan za a tabbatar maka cewa idan ka zo najeriya ba sai an harba ka sama da ƙasa da gefe da hagu ba kamun a baka famishan na kai wannan zuwa wuri guda nipc nan za ka zo a baka famishan a yi registration na kamfanin ka haɗu ko mutane nawa kake so ka dauka aiki duka ka'idojin da kake so zama daya a nuna maka shi sannan yanzu ga bankunan mu a ƙarƙashin shugaban ƙasa suna ɗaya daga cikin manya-manyan bankuna a duniya abin da kake so yau bankuna ka je ingila ko uae ko america su yi bankunan mu na najeriya suna yi bankunan mu yau idan kika duba a jarida suna ɗaya daga da wayanda fitch wasu kamfani da suke duba karfin arzikin kasashe sun tabbatar mana da cewa bankunan mu na najeriya suna nan da karfin su wayanda aka tantance kuma suna nan suna aiki to idan arzikin kasa ya yi kasa duk wannan ma same shi to me yasa ake samun matsala wajen bin diddigi saboda talaka gani a ƙasa to abin da kullum muke faɗa shine ƙasan nan da ni da kowa ta mushe bai yiwuwa komai ya ta'allaka ga gwamnatin tarayya yau ya aka ce ga wani tsari an fito da shi na graduate internship scheme yau duk inda matashi yake hiji ne ya san wannan magana in ma baka sani ba to ka ɗauka bashir yugu ya gaya maka muna da graduate internship scheme ka je ka duba a intanet za ka gani ka duba ka ga inda kake so ka yi aiki ka gaya mana inda kake so ka yi aiki ka turo muna ɗauka aiki kamfuna in suna nan garin naku suna yi ga sunan duka a ƙasar nan suna yi saboda haka in muka ce ga wani tsari mun fito da shi a gwamnatance sannan aka ce tsarin nan baya aiki tsarin nan hudud da gwamnati za ta yi ko na shugaban ƙasa ko ita pdp ɗin tsari ne na namu 'yan ƙasa ba na kowa ba so idan aka ga abu baya yi a shi ne sai a zo a gaya muna duk abin da muke yau na rabon kuɗi na kason kuɗi na budget yana nan mun sa a website namu in baka samu ba ka rubuto minista ya kai da kaza da kaza zan baka ansa ta nan ne muke neman mutane in suka ga abubuwa ana tahiya ba daidai ba sai su gaya mana sai mu yi gyara inda kuma gyaran yaki sai mu duba to me yasa kokarin nan da muke bai yi ba ko ka'idan da muka fito da ita ce ya yi nauyi ko ko bai yi nauyi ba dole a gyara ka ba da misali da dubai ga su da kuɗi amma duk da haka akwai waɗanda ba su da aiki a cikin su to amma baka ganin nasu rashin aikin rashin aiki ce ta wadata domin ba za su nema ba akwai kuɗi da ke yawo a hannun mutane mm. a najeriya kuma ba wannan zuwa yanzu mm. domin ko da wuya ka shiga ƙauye wani ma an ka bashi naira ɗari sai kwane ne maka albarka mm. ya aka yi da kuɗaɗen da ke yawo hannun jama'a kun tattara su kun yi wani abu da shi ne ko kun ya shi ne don wani abu daban wato kullum abin da za a zo a gane duk farkon shekara ana zuwa a yi kasafin kuɗi haka ne mm. yawwa kasafin kuɗin nan ba kuɗi ba ne a ajiye a cikin gwamnatin aljihun ƙasa kuɗi ne kasafi na yau ina jin cikin wata guda zan sai da mai zan samu haraji zan samu kaza shine kasafi kasafi ba abu ne laƙada ba a hannu yake ba abinda duk aka ce an yi bajet ɗin shi wato zato abinda zai shigo hannu kenan abin nan in ya shigo hannu shine za mu raba wa ƙasa mu ɗauki mu kaso jihohi su ɗauki nasu kaso amma idan kika tsaya kika duba ita gwamnatin tarayya wato ita ke kula da sha'ani na tsaro sha'ani na dangantaka ƙasa da ƙasa yawancin ayyukan abin da ya kamata a yi a najeriya kula da wasu hanyoyi ita su hanyoyi an raba su kashi biyu ko kashi uku akwai na gwamnatin tarayya akwai na gwamnatin jiha sannan akwai na local government jama'a a nan kuma za mu dasa aya sai makon gobe mu karkare firar a madadin bakon namu ambasada bashir guda da mu maidina dauda da chubad hero diodone wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya